mahalarta taron sun hada da 'yan siyasa iyayen ƙasa da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa da ma na mata da matasa yawancin ƙasidun da aka gabatar a taron sun yi batu ne kan salon mulki sabon laliga tsarin tafiyar da harkokin mulki hukuncin da ya kamata a aiwatar kan masu yin fyaɗe da kuma arbon tattalin arzikin ƙasa da ma harkan 'yan sanda ga ƙarin bayani daga bakin waɗanda suka gabatar da kasidun na. injiniya sa'adu abubakar abdullahi majidadin gombe a guduma da muka zo da ita shine da mun ba da memoranda cewa mu na nan executive uh, presidency din nan da ake yi yana da mugun tsada shine muke so a koma parliamentary kuma za ka ga cewa kashe kuɗi babu shi a parliamentary to kaga a shi executive za ka ga kashe kuɗi ɗin ana yin sa kan jama'a advisor da sauransu wanda duka a parliamentary ɗin babu irin shi za ka ga za a sami kuɗi yadda za a yi wa talaka aiki a shafi rayuwar talaka mun ce abin federal za ta riƙe su ne tsaro petroleum da mineral economic planning da kuma research mun gabatar da takarda akan matsaloli kamar haka maganar mallakan dukiyar kasa da maganar matasa a cikin shugabanci mun gabatar da magana akan state police maganar cewa a bar jihohi 100 su mallaki tattalin arzikin kasa ba zai kyau wa tsarin federaliya ba lallai muna da bukatun gwamnatin tarayya ta ci gaba da rike yan sanda a Najeriya mallakan yan sanda da control da ba su umarni a hannun jihohi ba zai haifar wa Najeriya ɗaya mai ido ba abinda muke so mu ga an yi shine a tsayar da gaskiya because muna cikin wani irin hali wanda agitation nan da ake magana na uh, restructuring da sauransu tana da ma'anoni daban-daban daga wurin wa'inda suke uh, ikirarin a yi su din kamar wa'inda suke koken cewa ko a ƙara jihohi ko a restructuring a rage su ƙari dai ba zai yiwu ba mu dai mun goyi bayan a tsaya a jihohi 36 da ake da ita saboda in an kara ma yanzu bai fi jihohi goma ba wa'inda suke iya biyan albashin ma'aikatansu ko kuma irin kuɗaɗen shigansu zai iya tafiyar da al'amura na jihohin saboda haka na yi kira ga cewa daga majalisan jiha zuwa su majalisan tarayya su senate muna kira ga cewa ya zama sai lokacin da aka yi zama ne za a biya su allowance don in ka lura biyan su rututu da wasu allowances da ko mutum ya yi aiki ko bai yi ba shi yake kwadaita wa kowa da kowa ya ga yana so ya tafi majalisa. ajiya Zulaihat Abubakar, siya kasidan da muka gabatar mun fi ba da karfi akan mata. abin da ya fi damun misali kamar yawan fyaɗe da ake yi wa yara ƙanana abin ya yi yawa mu mun fi so idan aka kama ɗan da ya fyaɗe wa ya mace a kai shi life in prison taron da ya uwar jami'ar apc ce ta shirya a ƙarƙashin jagorancin farfesa kuma sanata osumbo abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya